demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba mu'amalar alkalai da kuma lauyoyi ƙarƙashin sharaɗin aiki. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil masu haro za su iya tuna furcin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya yi a baya bayan nan kan yaƙi da cin hanci da rashawa, inda yake aibanta ɓangaren shari'a ko jin hana ruwa gudu game da wannan yaƙi. Masana suna ba da dalilai da yawa da suke hana ruwa gudu kan tafiyar da shari'a, musamman kamar yadda ta shafi waɗanda ake zargi da almundahana. Ana haka sai ga hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa a Najeriya wato EFCC ta gabatar wa wata kotu a Lagos shaidar cewa wani babban lauya a Najeriya ya saka wani alƙali da yake da shari'u a gabansa kuɗaɗe masu yawa a ajiyarsa a banki. Ga shimfidar da Hassan Maina kaina ya mana kan wannan batu. Ita dai ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a Najeriya wato Serap ta aike wa jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin alƙalai da lauyoyi uwar gida Monica Pinto da ta matsawa Majalisar Shari'a ta Najeriya ta dakatar da alƙalin nan da ake zargin wani babban lauya ya bashi cin hanci na naira dubu ɗari biyu da hamsin. Hukumar EFCC a kwanan nan ta damke babban lauya rikitar fa bisa zargin baiwa mai shari'a Muhammad Yunus cin hancin naira dubu ɗari biyu da hamsin. Amma lauyan ya musanta yana mai cewar ihsani ne kawai ya yi wa alƙalin. Abdul Mumini shi ne babban daraktan ƙungiyar ta Serap. Eh, Alkalin da jama'a suka san ya karbi kuɗi daga lauya a matsayin ihisani yayin kuma da wannan lauya na da shari'a a gaban wannan alkali barazana ne ga sashen shari'a. Barista Yakubu S Bawa Malumfashi wani lauyan tsarin mulki ne. Yanzu duk abin da ya faru dangane da wannan magana na shi babban lauya wato barista Riki Farfa da shi wannan alkali. Muna da tsari a aikin shara. Yanda kake hulɗa tsakaninka da alkali dole zama to kana da hatta. Na ɗaya ya san cewa yana da shari'a da yake a gaban alƙali. Na biyu kuma maganar kuɗin da aka bada ya amsa cewa ya bada amma sai dai yana faɗi cewa dalilin bada shi ba cin hanci bane ba ta yaya za ya iya nuna cewa ba maganar ya bada cin hanci. Wani kwararre a Najeriya, Farfesa Umaru Efate ya ce irin wannan al'amari na da illa ga sashen shari'a. Illar wannan shi ne idan mutane suka zo yau ba sa ganin mutuncin shari'a to fa za su koma yin abin da ake kira jungle Haka kuma idan yau shari'a ta zama mutane ba su yarda da abubuwan da ke faruwa ba to kasan nan ba wanda zai ga mutuncin hukumomin mu. Kan wannan muka tuntubi barista Muhammad Modibo Bakari wanda ya bayyana mana cewa akwai dokoki masu yawa daban-daban banda na ƙasa waɗanda sassan sana'ar suka tanadar domin wannan al'amari. To sai na tambaye shi ko akwai dokoki kan mu'amala tsakanin lauya da kuma alƙali? Eh akwai. To me suke cewa? Akwai dangantaka tsakanin lauya yadda na fara faɗa da alƙalai da lauya yake gabatar da shari'u da yake yi a sashi na talatin da hudu na rule of professional conduct for legal practitioners din suka ya tanadi cewa dangantaka tsakanin lauya da alkali musamman alkali wanda yake da shari'a a gabansa to dole ne ya kasance tsakanin su akwai dangantaka ta fahimtar juna ta hanyar sana'a domin dukansu suna son su shi ma hadafi guda ɗaya babban hadafi shine samun adalci ga wanda ake yi masa shari'a. To, a nan daule ne lauya ya kasance ya kansa ya zama a cikin kamala. Eh, barista Muhammad Modibo shin a matsayin kanan lauya alkali da kake bayyana a gabansa ko ma baka bayyana a gabansa a sharuɗan aikin ya yarda kamar ka ziyarci alkali a gidansa? Eto, eh dalili akwai shi guda biyu da dalilai ɗin. Ɗaya akwai alƙalin da yake zama akwai dangantaka ko ta jini ko ta abota ko ta makaranta ko kuma dangantaka ma ta sana'a haka kamar alƙali yana da wani abu wanda yake wanda jama'a duka za su taru ko suna ko dai wani wani buki ne wani yanda yadda ya jama'a to amma ka ziyarci alƙali a lokutan da keɓaɓɓun lokuta kuma da wani da wata azama ko wata niyya wanda idan ma an gani sai kaga an fassara ta da wata manufa kamar sa da daddare a gidansa don wata bukata ko ziyartarsa a ofis nasa a taimakon lokuta wato lokacin da an tashi aiki kaga an rabe an zaga an je an zauna da alkali a asirke wannan doka bata bata yi da wannan ba musamman ma irin sati da nake gaya maka na talatin da hudu ga wannan doka ta a rules of professional conduct for legal practitioners wato dokoki da suka kayyada ayyukan yadda lauya ke yin aikinsa. barista ya batun kyaututtuka fa kana iya a matsayinka na lauya alkali da kake bayyana gabansa kana iya bashi kyauta? Eh, akwai kyaututtukan da aka bari alkalai suna iya karba akwai kuma kyaututtukan da alkalai ba za su iya karba ba kamar me da me su kamar alkali kwata-kwata an hana shi karban kyauta wanda ta shafi kuɗi a hannu ko lauya wanda yake shari'a gabansa ko masu shari'a a gabansa an hana shi karban kyauta ko kuma wata hukuma ko wata ƙungiya wanda ake ganin za a yi amfani da wannan kyautan ko na abubuwa wanda suke da kima na kuɗi haka to wannan an hana alkali karɓan su sai alkali na iya karɓan kyauta kamar littattafai idan masu buga littattafai ne suka abin nan suka buga littattafai suka kawo kamar abin da ake kira complementary copy a ba alkalai ko masu buga jaridu tana iya ba alkali irin waɗannan abubuwa don ƙaro ilimi ko kuma don bunƙasar aikinsa. Wannan an bari amma kuɗi ko wani abu mai kima wanda kwatankwacin kiman kuɗi wannan ana alkali karɓa ba ma daga lauya ba ma hatta wayanda na kirga maka na farko. To amma lauya mai bayyana gaban alkali shi yana iya ba da waɗannan duk da cewa alkali ba zai karɓa ba akwai sharuɗan cewa alkali ba zai karɓa ba shi lauya wanda ba alkali ba yana iya baiwa alkali kyauta? A'a babu irin kyautan da zai ba alkalin irin kyaututtukan da ba za su iya ta da jijiyar wuya ba waɗanda kyauta ne yanzu kamar al misali ka ɗauki wani abu na kyauta wanda ba ba da wani kima na kuɗi amma kuma yana da kima na mutunci to ana iya ba alkali amma fa wannan ma ba lauyan da ke da eh, shari'a a gaba alkali ba wannan idan ya yi haka to har yanzu sai mu dawo kan sashi na talatin da hudu wanda ɗazu na faɗa. Hmm. Domin sashen sashi ya nuna duk wani abu wanda yake iya fa nuna ya kawo zargi ko rashin yarda haka. Musamman kasan yadda harkar shari'a take. Kullum alkali yana aiwatar da aikinsa a yanayin da duk wanda ya kalla wato ana nufin duk wani mutum a wannan yanayi a wannan wurin da yake idan ya duba sai ɗauka lalle an yi adalci gurgudo alƙali ya ƙure ƙoƙarin sa na yin adalci kuma kalmar adalci tana da ma'ana da take nufin ajiye abu a inda ya kamata ba mai laifi laifinsa da kuma mara laifi rashin laifinsa ne adalci. Akwai zargi yau da watakila kai ka gani zargin cewa wani babban lauya a Najeriya mai suna rikitarfa ya baiwa wani alkali da yake bayyana gaban alkalin kuɗi sama da naira dubu mai tan da wani abu in ma kyauta ce in ma bashi ne in ma menene me doka ta ce kan wani irin wannan mu'amala ta kuɗi masu yawa haka to da yake akwai abubuwa guda biyu a nan na daya idan magana an riga an kai ta a kan matsayin zargi kuma har an kai ta a gaban shari'a yawanci muna kiranta sub wato ba a cika son kusan ma hanci ma ya kai ga haramci ma a rika kamar mu lauyoyi mu rika maganganu ko ba da sharhi a kansu ba aka kau da wannan ma eh. aka tafi hmm. ba a ɗauki kyauta a ba alƙalai bar su su karɓi kyauta a wajen hannun lauyoyi musamman idan har lauyoyin suna da shari'u a gabansu wanda ake kira pending cases wato shari'un da ba a kammala su ba to wannan yana da hatsarin gaske to amma da yake magana ta tuhuma wanda kuma ana ce kuci a gaban shari'a yawanci akwai takaicin ba da bayani mai gamsarwa ko mai yawa a cikin bayan domin kada a dukufa a ciki aje a faɗi wani abu wanda har yanzu dokoki ba su ba mu izini mu riƙa faɗa ba. Masu haro abin da lokaci ya ba mu damar gabatar muku da shi kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako. Makon gobe da ikon Allah za mu duba matakan ladartarwa kan waɗanda suka saba dokokin aikin da kuma matsaloli da a ganin sa suke hana sashin shari'a tafiyar da ayyukansu sosai. Kamin na madadin Hassan Maina na da barista Muhammad Modibo Bakar da kuma Kiba Hero Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.